والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda bayanai ya gabata cewa tsarin karatu ya canza wannan karatu da zamu ɗaya ne daga cikin abin da ya ƙunshi abin da malamin suke ce masa ulumul ala ulumul ala su ne ilimin da ake samu wato na kayan aiki duk mutumin da zai yi aiki kuma yana da kayan aiki to aiki yana masa sauki ɗalibin da ya karanci littattafai na loga ya samu jalli mai tarin yawa na loga ɗin to in allah ya da karatu kuma zai masa sauki wannan wato yana daga cikin wannan jari kuma muka ce da izinin Allah zai zama zai wahala yanzu wata ba mu sauke littafi ko na fiƙihu ko na aƙida ba ko na lugar izinin Allah subhanahu wa ta'ala da haka za mu fara da littafin zuhudu idan Allah ya yi kaddara mun gama yau gobe sai mu dora akan littafin dan karami hatta alburda da muka yi da badamasi da muka yi za mu sako su da izinin Allah an fahimta yi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera كتاب فيه أشعار تجلي عن الذهن فلي رسوخ شين وإن سنى مواعيه يزيل عن القلب المغفر كل عين يواني قولها نفسا ووعدا وإنذارا بنجم كاللجين وتحديدا وتنفيلا وزجرا وتذكيرا عليه بن الحسين كتاب وأن للتابعين نين خبر نين مبتدئ محزوف تقديره وهذا كتاب fihi a cikinsa akwai ash'aru waƙoƙi jam'u shi'ir tujalli da take yayi rusu kashe kashenin tabbataccen aibu rasaka shine idan sabata in ya tabbata da haka Allah yake sa warasikhuna fil ilmi aman na bihi kullum min indi to tujalli da take yayi rusu kashe kashenin tabbataccen aibu an zihni daga hankali asali mai tsaka an fahimta ne an gane azihin shine hankali jam'insa shine azhar shine mala bakar gumi amfani da shi a littafin sai ke raddul azhan ila ma'anil qur'an mai da hankula zuwa ga ma'anonin alqur'ani wa inna sana lalle kyawun mawa'idihi wa'azin wannan littafi na zuhudu yuzilu yana gusar da kullarin kowace irin tsaka an fahimta yi azala yuzilu izalatan yuziri yana gusar da kulla rainin kowace irin tsatsa kowace irin wato kokonto Allah ya ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu to yuziri yana gusar da kulla rainin kowace irin tsatsa an kalbin mudaffale daga ainihin wato zuciya mara kai yuwali ya tsara waye ya tsara ali ibn al-husayn al-dan husayn ya tsara wannan littafin ƙaula ha faɗanta na saɗan a tsatsari wa wa'azan a cikin wannan littafi na zuhudu akwai wa'azi an fahimta yi wa in zara akwai gargaɗi a cikin wannan littafi na zuhudu mazdar ne na anzala yanzu kuma a azaban ƙariwa an fahimta yi bi nazmin da tsari irin na waƙi kan Lujeni, kamar ainihin wato zinari da azurfa shi ne shine lu'ulu zinari da azurfa wata hadidan akwai tsoratarwa a cikin wannan littafi na zuhudu watan filan akwai kuma yadda zai baka misalai da yadda duniya take an fahimta a yi wa zajarar akwai kuma tsawatar da kai da zai dangane da kai taka tsantsan akan al'amarin duniya wata tasirin sannan zai tunatar da kai dangane da abin da ya shafi tashin alkiyama an fahimta a yi harfin hamzati تبارك ذو القلا والكبرياء توهل بالكمال وبالثناء تنزه عن شريك أو فناء تفرد بالجلال وبالبقاء وسوى الموت بين الخلق طردا فقيرا أو غنيا ذا سراء شقيا آبدا بل أو شقيا فكلهم هائل للفناء ألا إن الركون على غرور إلى لها النساء مع البناء وهب الرياسة وهم أمن إلى دار الفناء من الأناء ودنيانا وإمنا إليها ولد من المعاد في الإناء وأبناء قد وزرنا كل وقت وطالبها المطاق إلى انتفاء فقاتلها صريق الضال عنها ولورا من إطالة في السواء نعم، ولورا من إطالة في السواء وتسلكه المنايا عن هواه وإن كان الحديث على السواء تبارك وتؤلهير سيايا ويتا شيني جام سلطانه يكون سيادة وما wa azuma sha'anuhu sannan sha'aninsa ya girmama sannan wa takasara nu'amaruhu ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala sun yawaita sannan wa tazayada khairuhu sannan alherin sa karuwa yake shine tabaraka dhul ula ma'abucin daukaka wal ya da girma shine Allah tawahada Allah ya kadaitu bil kamali da cika wa bis sana'i da kuma yabo da kuma daukaka as-sana' da haka sana babu hamza shine haske sana'u shine daukaka kaifa tazaru iya kal anbiya'u ya sama'u ma qawalan ha sama'u lam yasawuka fil ulam wa qad sanna minka dunahum wa sana'u an fahimta ai an gane da haka akan ce as-sana'u rifa'atu daukaka arda sai da wato mutaradifatu as-sana'u daukaka ko to akan ce rifa'atu? shi ma mai ɗaukaka sannan sumur ɗaukaka sharafun ɗaukaka sannan mai izzatu ɗaukaka shi ma sannan mai makamatu ɗaukaka sannan majalun girma sannan makanatu sannan ulu duka ma'anarsa a sana'u tanazzaha Allah ya tsarkaka an sharikin daga abokin tarayya au fana'in ko kariya kullum man aliha farrada Allah ya kaɗaitu bil jalali da girma wa bil baqa'i da kuma wanzuwa ويبقى وجه ربك ذو الجلال وسوى الموت ألا يا ديني تموتوا بين الخلق فكانها للتوطرا قباتي إيه فقيرا تلكني أو غنيا كوما وداتي ذا السرائي ما أبو تندوكيا تقيا مي أولا ألا ني آبدا مي بوتا وألا ني بل آآ أو شكيا كوما مرشن أرزكيني فكلهم دكا سوتا لكي رهائن جنجنا ني للفناء زوا بقايا ko wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun kullu nafsin bima kasabat rahina ala ku saurara kalimatu tanbihin wa tsari inna rukuna lalle karkata wala tarkanu ila alladhina zalamu ala buhurin akan ru'u ko ila lahawin nisa'i shine zuwa ga wasanni da mata ma'al gina'i tare da kayan kiɗe-kiɗe wa hubbu riyasati sannan akwai son shugabanci wahawan da kuma son zuciya wa amnin da kuma amincewa ila darin fana'i zuwa ga gidan karewa min al'ana yana daga cikin wahala wa duniya na wannan duniyar ta mu in minna ha ko da mun karkata zuwa gare ta walad da min al kuma ababan ci yayi daɗi gare mu fil ina a cikin ƙwarya an gani a cikin akushi a cikin plate duka fassara shi da al'ina wahabna ka kaddara kad na mun samu kulla watsarin kowace irin bukata falan ma qala zaidun minha watsaran zawajna ta wa qala ya tsawaita bihar ita duniyar al-masa'u jin daɗi da zai faru idan kitaɗi yana zuwa ga yankewa a ha mazaunin duniya fa di yadda ya ji daɗi sari'u ba'al mai gwagawan tarantuwa ne an ha daga barin duniya wayo mai ba'anikum wayo mai ikamatukum abba'anu shine tarantuwa daga guri an fahimta yi walau rama ko da ya nemi rama ya rumu bulugul maram al'isalata ne tsawaitawa fi sawa'i a cikin zaman duniya ko da ya nemi ya tsawaita zama a cikin duniya to sai ya barta to walau rama ko da ya nemi al'isalata tsawaitawa tsawaitawar zama to fitawa yana cikin halaka kuwa saboda ne wata firiku hulma na mutuwa sai ta karkatar da mutum anin hawahu daga barin duk wani abu da yake so wa in kanul hadithu ko da ku mutum ya kasance yana kwaɗayi alas tsawai kan su ya zauna a cikin wannan duniya an fahimta harfin ba يحول عن قريب من قصور مشيدة إلى مأوى الذئاب ويقرب عن مجالسه وكن مزخرفة إلى بيت التراب ويسلم فيه معذورا وحيدا ونالك في النعيم أو العقاب وعد الرجوع من دفنوه عنه أحاط به شعوب الاكتراب وهول الحشر عدم كل أمر إذا الشهداء فوقه للخطاب ترى الأعداء تنطق بالمآسي يذب ابن آدم للمساب وألف كل صالحة أتاها مضاعفة الثواب على الثواب ومعصية وأصام وجرما وسيئة جناها في الكتاب لقد أنا التزول إن أقلنا لتمد به حسن المآب ودرس العلم والفتوى بحد وأخذ الحد من باب الشباب يحول بايات ya sai koda mutum yana kwaɗayin zama a ciki ba kuma duk babin da ya kulla kowane harfi na farkon yana da alaƙa da to ko da mutum ya kasance yana kwaɗayin zama a cikin duniya to yi hawwali za a juyar da shi masdar ne sa sahawwala yi hawwuli ta hawwila walen tafi da na lafi ta hawwila to yi hawwali da haka naku da yasa ya hulu in akwai to ku gyara kuskure eh yi hawwali ne ko to shine mai kyau akwai wanda yasa ya hulu in ya hulu ne kuskure ne yi hawwali yuhawwalu ne in ka sa yahulu in ka sa yahulu to kan jewa kenan wa ya anna allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushur to yuhawwalu ana juyar da mutum an qaribin nan kusa min kusurin daga fadittika ko usul jam'i na al-qasr wa qasrun mashi mushayyidatin ita fadar abin daukakawa ne aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burodin. ila ma'awa zi'abi zuwa ga gurin kukan kirkeci ma'awa kuka ba ana cewa awaz zi'ibu ba kirkeci yayi kuka to ismu makanin ma'awa gurin kukan kirkeci shine wayi kura da za a fitar da mutum an majalisihi daga gidansa wa kinnin da inda yake ɓaɓɓoye dukiyarsa asalin kinnu shine inda mutum inda ake ainihin wato ɓoyewa albo an fahimta yanzu sai a fitar da mutum daga gidansa wa kinnin duk inda yake ainihin wato ɓoye dukiyarsa. yasa tsakanna ya kinnu kununa an fahimta yi da aka daga cikin ma'anan kanna ya kinnu kununan akfa hajaba kaba'a satara gamara lawaha wara duka ma'anan wato kini sun san manci akwai ta da to nan gaban Allah da zamu dinga bayani akan irin waɗannan daga kalma guda ɗaya a kawo mata ma'anoni guda goma ko sama da haka ana gani Allah madaukakin sarki ya ce wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum Allah ya san abin da su take koyewa an fahimta ya ke yasa ya ce innahu ƙur'anun karim fi kitabin maknun ko wa hurun in ka amsalin mai maknun to wakilin da gidansa an majalisi daga wajen zaman sa wakilin da duk inda yake uku ya dukiya da gidan nasa da inda yake buru dukiya muzakkar fatin abin kawatawa wa zukhrufa ko ila baiti turabi zuwa gidan turba shine makabarka wa yuslama za a mika mutum fiha a cikin kabarin nasa mahajuran yana abun cewa wahidan shi kadai hunalika a tamfa makabarta fin na'imi mutum yana cikin ni'ima awal ikabi ko yana cikin hukuma wa aidan ruju'i bayan dawowa wannan tasbiri ne na ba'adu. ana nufin ana dawowa man da fanuhu wanda suka binne shi anhu suka bar shi a can to shuhubul iktirabi nau'i nau'i na bakuntar mala'iku a hada biyu sai suke wuri shi wa haulul hashari tsoron tashin alkiyama a azamu kullu amrin shine mafi girman kowane irin al'amari idan shuhada'u idan shaidu tuƙafu aka tsaye da su lil don dan ai magana a gaban Allah tara za ka ga al'ada a gaban ɗan adam ku tana su, wa ma yanzu ku hawa alu an taqana Allahu allazi an taƙa bil ma'asi da saban Allah idan duk yabuna adam idan aka kira ɗan adam lil hisabi dan yi masa hisabi a gaban Allah wa alfa zai samu kullu salihatin dukkan aikin sa mai kyau a ta ya je gaban Allah da ita mudafatan abin a tsawabi lada bilada tsawabi a kan lana ko za a da'afa yudaifu mudafatan wa ma a asiyatan zai haɗu da sabon Allah da yi wa a asama da ainihin wato zunubi wa jurmal da manyan manyan laifuka innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama alam na na sun awwalina thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimina wa jurmal wa sayyi'atin da kuma mummunan aiki janaha wanda ya aikata ya dasu fil kitabi a cikin littafin sana aiki shine la yubadiru sagiratan wala kabiratan to laqad wallahi qala tasawu lokacin guzuri yayi in akalla idan muna da hankali likai narju domin muna kauna bihi da shi wannan guzurin da zamu mu samu husnul ma'abi makoma mai kyau wa darasul haqqi wa darasul ilmi wallahi lokacin da zamu bi karatun ilimi yayi wal fatawa lokacin da zamu ba da fatawa bi haƙƙin da gaskiya ya yi wa akhadhu da hajji lokacin da zamu yi ruku don samun babbar rabo innahu la zu hazzin arziku min baqi shababi tun da raguwar ƙuruciya wannan lokacin ya yi an fahimta yayi sai harful mai harful ta وهو قضاء كل شيء نحن فيه ba الدنيا ka ba وما سبقت وأيد في كنوزي من الجمع الكثيف إلى الشتات وما هدناه من حل من حساب أو عذاب في الزوات ونترك كل تابوت وتقتي يوزع في البنين وفي البنات وفي من لم نعجلهم بفلس ولا من قبل الفوات ولا بلقيمة في يوم السبت وقيمة حبة قبل الممات وتنفر الأحبة بعد عشر من الأيام لن ترى نائحاتي من النسيان إلا للنبات وقد صرنا إلى من بالياتي كأن لم نعاشرهم بود ولا بقرابة من والداتي نسوه كأن لم يعرفوه ولم يكن فيهم خل المواتي فأقبى قرشا تلك أقبى الذين سكوا وأقبى الكافرين النار ƙarshen kulle shi'in kowane irin abu na hannu wanda mu fi muke cikin saminar duniya na wannan rayuwar ta duniya to ka kamar tsoro ne ya bisatu wanda yake bushewa yanzu tsoro idan ya riga masara aka shuka ta ke buyo ko mai za ka sake ba ta na ruwa ba za ta kuma yin wani goyon ba kuma za ta dawo ɗanya da take ba kai ba abin da kake da bukata sai biyu to haka idan mutum ya wuce shekarunsa na yare a duk abin da za ka ba ke kuma zai dawo yaro wani ma aka kawo maka tiba ya ce a abin su abin shekwanta a ƙasa in aka dafo kaza ya ce a yafi so a nemo zogale wa ma kama atku aini abinda hannu ta ɓoye an gan don ku karanta a nahu alfa'aratu muktabi'atu fil kunuzi a cikin taskoki inna qaruna kana min qawmi musa fa baga alaihim wa atainahu min al kunuzi min al jam' al kafif na taran dukiya mai yawa bila shakat yana zuwa ga wajewa wa ma kuznahu duk abinda muka tattaro shi min hillin na halal wa hirmin da haramta sabon to hisabi ne au azabin ko azaba fi zawati a cikin zatin jikin dan adam wani turku muna barin kulla tabutin dukkan akwatina wa tukuti da kuma rumbuna an san rumbu a eh mutum ya zaune kawai ya san rumbu wadda sai a raba shi bilbani ne cikin 'ya'yan mu maza wa fil bana da kuma cikin 'ya'yan mu mata shi ya yasa rediyo ake kiransa miziya saboda shi ma yana watsa labari wa fi man a cikin wanda lamnu asbilu ba mu cancantar masa ba falsin koda da kwandala kuwa wala bi durai hamin ko dan karamin dirhamin kabalin fawasi gabanin cewar rai an fahimta yi. wala bi luqaimatin ko ɗan karaman loma fi yawmin sakbin a wani wuni na yunwa dan mai Allah madaukakin sarki yake faɗa a suratul balad ko balaqata hamal aqaba wa ma adraka fakku aqaba aw ta'amun fi yawmin dhimi maskaba yunwa wa qimatu habbatin ko qimar kwaya. ba fa kwaya ba wata ake arfa ba a shafa ba ita ba wa nada ul mawazin al qist al yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun wa in kana misali habatin min taqin atina biha ya bunay innaha in tako mithqala habatin an fahimta ai man da san me yake faɗa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت a سنابل to wa kimar habbatin ko da kimar kwayar abinci qabl da mata gabanin mutuwa watan sanar hibbatu matu ya fi tambanta da ba'ar ashirin bayan goma goma na shekara a minin ayyami na kwanaki lantara na na'i hati ba za ka ga taron masu kuka akan gaba in ka riga kan mutu illa lil hibati ko Minan an-nisyan saboda mantuwa illa ba hibati sai dai ban kyaututtukan da kai kafin ka mutu in ka ba wani babur da Allah sarki wannan babur ɗin da wani bani Allah ya ji kansa wannan motar da wani ya bani ne, Allah ya ji kansa wannan gidan da wani ya bani illa lihibati alhibati jam'i na hiba lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u nuku saboda shi Allah da ma innaka antal wahhab Allah kai ne mai bada kyauta wa qad sirna haqiqa mun zama izaman qasusuwa baliyati bi dukku ka anna kai ka timu lamnu nu ashirhu ba mu yi cuɗanya da shi wanda suke mutuwa ba biwuddin da soyayya wa ashiruhunna bil ma'ruf alwuddu shine soyayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wala bi qarabatin kuma kaman babu wani kusanci min walidati na haihuwa nasu wanda ya mutu sun manta da shi ka Allah ya arifu kaman ba su san shi ba khillun dan uwa mawati shi mai mutuwa walam yakufi mu kuma kaman ba a cikin sai ba an fahimta hadi حرف الساعة لمن يا أيها المكروه تحوي بما يهويه في يوم البهاف ولا تبخل بما جمعت يداك عقل المنفرد والأساس تسمجي غير محمود فريدا وينقص في الذكور وفي الإناف وتطمن في الجهود بلا فراش ويخلو مالك رزقك بالتراث ويخذلك الوسيم بلا وفاء وقولك تمهت مثل الرفاف ولا يخضى بقولك إن مضيت ولا إفلان أمر بالسياف وقد وقد وزرا مرتهنا يذلك يوم لذا كل عاف معاصي الله إن كفرت عليك تصد عليك إن الانبعاث وما لك غير سوى الله هرز إذا ما عمل جسمك في الجداف ولا من جال منك ولا محيص ولا وزر وما لك من جياف لمن دم قواه ta كي kake ta kokarin tarawa يا أيها المغرور يا كوان ya إيشي bima yuhi ka ga abin da zai halakar da kai wanda jini idan hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa fi yawmil bihas a ranar bincike wala ta makalkada kai ruwa bima jama'ar ya daka ga duk abin da hannunka ta tara min alwafari na taron dukiya almuwaffari abin tara mai waya wal asasi da kayan ɗaki can a hasanu asasan wali'iya satamdi da sannan zaka wuce zaka zama fi'ilin madi ghaira mahmudin kai ba abin yabo ba a gurin Allah kuma kai ba abin yabo ba a gurin mutane faridan kuma kai kaɗai wa laqad jitu muna furada wa yuqsamu kusa mu sai a raba abin da ka bari a cikin ayyan kama da wal inasi da mata wannan ɗaya daga cikin amfanin waɗannan littattafan kenan na lura abinda kawai bayan wa'azi da za a ɗauka inna wa'azi ne idan akwai virus a ciki idan mun zo mu ce to nan gurin akwai virus ya saba ma aƙida a hankali sannan kuma shine yana so ne ɗalibai su samu jarin kalmomi na larabci masu yawan gaske gaske wanda inda qur'ani ƙur'ani za ka fassara ko sunna bai buƙatar ka koma zuwa ka ana gane amma wallahi in ba zauna kai wannan karatun ba in kamus ka dogara da shi akwai kalmar da hakka mutu ba za ka gane ma'anarta saboda ta larabci za ka ma ko wata tsumaru za a lullube ka fil da a cikin kabarin ka na lahadu kun san muna da shiku muna da lahadu me yasa ake kiran kabari lahadu saboda shi kun san lahadu idan an fara haka sai a gina gefen shi haka sai a tura mutum a ciki shine lahadu shiku kuma shine wanda ake ciki da fadu daga nan aka samo al-ilhadu shine karkace mata farkin Allah wadarul ladina yulhiduna fi asma'i innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhawna alaina bila firashin ba tare da shimfiɗa ba Allah zai ja'ala lakum al-ardha firashin wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna wa yakhlu sai ke banta ba'al ibtika angon mijin matarka bit turasi da gado at-tura gado wa ta'kuluna at-turasa akalan lamma kuna cin dukiyar gado ta marayu ci na bannan alwasi wanda ka bar mawasiya ka ce a yi kaza a bar kaza wa yukudu laka sai kaskantar da kai bila wa fa'in ba zai cika ba wa qaulaka magana ka kuma tsurri har sai a jifa da ita mislur rasasi misalin ainihin wato narkakkiyar dalma ko misalin tsohon tsumma ana gane akan ce rasa da ma'anin narkakkiyar dalma akan ce rasa ko tsohon tsumma eh eh, eh ba ma rasa ba a wancan rasa misal eh salu Hmm. zuhudu ne mala wala yarda ba zai yadda ba shi wanda kai bin masa wasiya bai kaulika da magana ka in madai in kada da ta wuce an fahimta yi. wala islahi amrin babu gyaran al'amari da ma zuciya ta ga ma'abucin banna wala ta'asau fil ardi mufsidina wa qad tabbas wallahi wa qarta ka tibbi wuzran kaya murjihin nan wanda zai rinjaye ka yuzilluka wanda zai kaskantar da kai yauma a wurin da yuji za a ke saka wa kullu asin dukkan mai saban Allah ma'asin lahi saban Allah fa in ka surat alaika in ta yawa gare ka ka taɓa wannan ka taɓa wannan ka taɓa wannan mai zai faru to ta suddu alaika sai ta toshe gare ka sugulin in bi a ta tafarkin zabura zuwa ga aikin alheri ko kuwa walakin kare Allahun bi asahum fa sabbatahum wa qila qudu ma alƙa'idi izin ba aka ashqa lokacin da matsayacin cikin su ya zafara amma laka hirsu to don haka ba ka da wanda zai kare ka gai da taka wallahi idan ba tsoron Allah ba iza idan ma Allah jisu muka muddin jikinka ya sauka fil jidati a cikin kamar ya kurzu min al ajdati ko kuwa wala man jala ka ba ka da ainihin wato majingina wala ba ka da ainihin wato mafaka wala wazirun baka da malaba kallala wazar ila rabbika yawma idinin wa ma laka min giyasi baka da kuma wanda zai taimake ina fata an fahimta sai me to tunda baka da wanda zai taimake ka yana yi to alibi bi tababbul kulla da'in dawa'u bi iqalu sirabi ilajul ghaib ma'lumun bi quti wa bi da'iban bika min ilabi wa tadarra تقول الإبانة كله بنية خائف ويقين رادي وطول التحدث بطلا بعفو وتطيل التلاوة في الديان وتطير السجود بلا رياء بليل مظلم وستر الدادي وإظهار الندامة كل وقت وفيد الدمع من ذكر المقادي عليك برفع صوتك بالبكاء ألا ما كنت في من إعدادي لعلك أن تكون قلم هذه وتبقى الحول يوم بالزداد وتنجو من مناقشة الحساب وبالغة فائد وطرور نادي ma abucin a shi ne maka ce wala ta asau fil ardi musulmi babu gyaran al'amari ga ma abucin to alidu ana neman warakar kulla da'in kowace cuta ce duk ta tsabbabi ta hanyar likitanci kowace cuta akwai likitan da ya dace ya tabo to in wani ta iya cewa to hatta dare yana da magani sai malamin ce to dawa utun maganin duhun dare da an shigo shi ne ita da salatu ka kunna fitila ya yi يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا مبشرا lahi da izini wa وسراجا munira wani ta iya cewa yunwa na da magani yake ila ilazul fi maganin yunwa aikuwa ya sani ma'aluma sannan ne idan kana jin yunwa bi kuti sai ka je ka nemo sai ka nemo abinci amma walaisa min ilazi ko kaɗan babu maganin da zambe ka cutar zunubin zunubi cuta ne idan kana da shi shi ba shi da magani in yana da magani shine kiwafa shi ta zaba ka kankan da kai mahadin tsantsan kankan da kan ilar rahmanin zuwa ga Allah mai rahama wa isar tsawabi sannan ka fifita aikin lada alal a kan aikin da za ka yi a biya ka anan gani shine haraji ba wuce ke cewa wa imhadul ibadi sannan ka tsantsanta ibada kullu dinin kowane lokaci bin ka'idi da niyan nan na mai jin tsoron azabar Allah wa yaqini da kuma tabbatun na baji na mai kauran rahaman Allah kun san ana bauta ma Allah bayan kaufi wa raja wa tama'an shine bin yata ka'idi wa yaqini raji wa tul at da tsawaita rashin bacci ba shi wani at-tahajjud at-tahajjud rashin bacci ko kuwa wa tul da tsawaita rashin bacci bitila bi afuwin da neman afuwan Allah sannan wata tartibi tilawati da jeranta karatun alqur'ani da yaji a cikin duhun dare wa tafsirus sujudi da yawaita sujjada bila ya dan Allah kuma ba ya da muslimin a cikin dare mai duhu wasu sitiru dabi da kuma ainihin wato sutiran dare mai duhu wa ilhadin nadamata kuma ka bayyana dana sani kulla waktin kowane lokaci wa faidin jam'i da kwararar da hawaye min zikir mufadi daga tunanin ko min zikir mufadi daga an ambatan mai afkuwa kwada idan aka ambaci mutuwa sai ka kwararar da hawaye shine min zikir mufadi saboda an ambaci mai afkuwa kwada a nan ne yake aksiru min zikir hadimin da zafi ku yawaita tunanin mai zuwa ta zan jin daɗi ita ce mutuwa alaika ina maka umarni in ji malam bi raske sautika da ka daga sautinka bil buka'i da kuka alama kunta akan abin da ka kasance fiye a cikin sa minu ijazi na karkata wala mai allahu khalilan ya uja bil muhassabi la'allaka to idan kai haka ina tsammanin kai din nan wannan taraji ne tsammani an ta kuna ka kasance gadan gobe alkiyama wal tanzur nafsun ma qaddamat digade mun ce gadan takan zo da ma'anan gobe alkiyama ya na gadon gadan madar kazzabun ashe gadon tana zuwa da ma'anan gobe da kishiyar yau arsilhu ma'ana gadon yarta wa yal ina da mu. da hasu gadon tana zuwa da ma'anan kore yaushe wa la takunanna li shay'in inni fa'ilun dalika ne illa an yasha Allah an gani za ka zama to mai samun babbar rabu wa tuska za a shayar da kai alhauda sautin alkausara yau yauman a wannan wuni na alkiyama bis jaji da kofin tangara watan ju kuma ina tsammanin za ka tsira min munaqashat min hisabi daga tattuna wannan na wahalar hisabi sai yasa na Aisha ta kiciya duk wanda man nokisha duk wanda aka yi masa munaqashin hisabi to an azabtar da shi akwai bambancin ka tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya maka tambaya yana cewa a shi lokaci kaza ba kai kaza ba kana Allah na yi da kuma a tsaye ka sai a ce lokaci kaza me yasa kai kaza lokaci kada me yasa kai kaza to duk wanda ya tsaya gaban Allah ana ce masa lokaci kada me yasa kai kaza to an samu matsala an gane bai bulga ta fa'idan da guzurin nan na mai samun babban rabo fa'id ko wasu da kuma farin cikin najin na mai tsira na ja najin ita ma fa'id ne na najin na ja kai harful ha alaika bi rabbi nafsika an hawa ha fa inna an-nafs al-hamina مثل المؤاملة البنية فماشي ألف من الصلاح وطعم للمنيسين عن فضل الصماه ولا تدخل عن التمويل واعبد كأنك لا تعيش إلى الظواهر فصل ضعه فينا صحيحا يلعب في الثياب مع المراه وان أن يعيش إلى غشيب ناس أشبه قبل الصباح فغدت بالإنامة قبل موت وحب الجذور عن الصباح ودهن في كما فكرت على ما فيك من أذن الجناح وليس أخو رزانة من تجافى ولا من كان منه بالمناه ولا مغرم إلى سبل الدلال ولكن من تشمر للفلاح أم فهمت عليك ina maka umarni in ji malam wannan aleka ismu fi'il amr ne da ma'anan ilzam idan mun zo na hauna ɗaya na sanar za ku gani akwai ismu fi'il amrin akwai bi zalfi nafsika da ka hana ranka an gani da ka kame ranka an hawaha daga duk wani abu da take so mara kyau fa innan nafsa kagare da kake ganin ta adaha ita ce mafi musibantarwa an gane idan ka kyale ta mina silahi daga makami idan ka ce duk abin da ranka take so za ta yi to illar da za ta yi maka ya fi illar da makami zai ba Allah ya faɗi cewa bal sa'atu mawqiduhum wa sa'atu adaha wa amal sannan akan ce adaha mafi wayo mafi dabara ta yaya bi islahi ce bi islahi da gyaran al-mu'amala wato shine mu'amala da albaraya ta da kai domin fama shi in babu wani abu fa a lazzu mafi daɗi min asfala idan mutum ya gyara tafiya ta ta'ahab kai tattali lil ta saboda mutuwa sai sati mai zuwa sai shekara mai zuwa sai shekara 2019 malam ce ina hina ta duk lokacin da kawai saboda wasahamul mauti wato kibiyan nan na mutuwa ba an fazu shine mafi zaukuwa mina zima daga kowane irin bashi. irin masu harban nan da ake ce musu sniper wannan idan suka harba ba sa fusko da sun samu ko to wata rana yau da gobe za su iya harba ba su samu ba amma ita mutuwa ba zai yi wata sai za ta dauke ka a ce ta zo ba ta same ka shine wa samun maut kibiyan nan na mutuwa amfaz shine mafi zautuwa zama zamani daga kowane irin mashi wala ta guful kada karafkana an tauhid daga barin tauhidi bauta ma Allah shi kadai wa amud ka bauta ma Allah ka annaka la ishi kamar ba za ka rayu ba ila rawahi zuwa yamma fa min ra'ayin so da yawa wanda ya kai yamma fina a cikin masriha yana lafiya lau yula'ibu yana wasa ma fifiya da a cikin tifafi ma marahi tare da nishaɗi da takama ana ganewa wala tanshi fil ardi min maraha kar kai tafiya a doron kasa kana takama innaka lan takhriqa al ardi wa lan tabluga al jibala tula wayanni bayan takama da yake yana nishaɗi har yana niyyar ma an yi isha ya rayu ilil mashir zuwa ga farfara wasta alar ra'asu shaiba na atu na atu masu siffanta shi suka siffanta shi ba muna da annatu wal mamut alahu ba to na atu na atu masu siffanta shi su siffanta shi kamar da sabahi gabanin asuba ya dan alaka shi imamu ahmad ne ba ku gane shi ba wani dan uwa da yake zuwa nan wanda suka san kafai sai aka siffanta ana ai ai al-imam ahmad ko abu ibrahim ba fa cewa ne za ka mutu babu ibrahim eh ba wannan mai zama a can gurin baka gane shi ba ba ba duk kai gaugawa min ina zaki da komawa zuwa ga Allah wa anibu ila rabbik qabla mautin gabanin mutuwa sannan wa harri ka yi sauri duk rujui daga dawowa an sifami daga aikin alfasha an fahimta yi duk wani aiki na alfasha kamar zina da luwaɗi shi aka yi masa asifa wajen da ka yi ƙoƙari sirtika aika cikin ɗinkewar ka ma fatakka abin da ka yaga awalan yana da lalabi na kafaru an na samawa tuwar abda kana ta rata kan kafa ta kana kuma to sirtika aika wajen ɗinkewar ka ma fatakka abin da ka yaga alama fi ka akan abin da ke tare da kai min uzumin junahi na manya-manyan zunubai man ta jafa duk mutumin da ya nisanci sunnar manzon Allah wale su aku razana ta ba dan uwan hankali bane kun ga mun kawo kallon azhinu hankali ko ba kuma arrazana hankali ko allubu shi ma hankali ko annuha shi ma hankali sannan al'aqlu shi ma hankali to za a ji wasu kalmomi ana ganewa man ta jafa duk mutumin da ya ne nisanci karantawar manzon Allah to walaysa ta razalati tatagafa junubuhum ku to ba dan uwan hankali bane wala man kana yalhu ko wanda ya kasance yana wasa bil malahi da kayan kiɗe kiɗe shi ma ba dan uwan hankali bane wala mugri ko wanda ya shushutu an san shushutu ai eh shushutuwa a ba ba su shushutuwa eh? shushutawa shushutuwa a ba shashata ba Eh? Eh? ba rutuwa ba wala ba na ba ne idan misali mafarauci ya ga nama in yana da kare ba yana cin da karen ya shi ba to mai ake ce mai eh tunne ko tunne ko to wala mugulin ko wanda ya cinye ila subul dalal zuwa ga tafarkin bala ba Allah ya faɗa cewa wa agaraina bainahum al ta ba mun cinna adawa tsakanin su an gani saboda haka wannan agara ya guri mugun wanda ya cinno ila subul dalal zuwa ga tafarkin mata shi ma ba dan uwan hankali bane walakin sai dai kawai man tashammara wanda ya zaki dantsan shi an gani lil falahi dan ya samu babban rabo shine akur razana shine wa dan uwan hankali sai harfin ka to tunda ya faɗi cewa duk wanda ya nisanci sunnar manzon Allah ba ma abucin hankali ba ne ko ya nisanci kaza so ya nisanci kaza to yanzu ya zaɓi mutum ya tsira shine sai ya kawo harfin ka wa in safaita aw kai taqillan a ta'ti man yamilu an yushraki wa in a athara rashari fa bi rahman fa ja'al man tu'aqi wa la ta'dil bi taqwa Allah shay'an wa dhar itba'a sahabi shiyafi alayka bi sunnatin fi kulli halin ودا عنك الملالة والتراقي فكيف تنال في الدنيا سرورا متى تمرتك كالفراقي فكيف تضرك الدنيا بعز وأيام الحياة إلى انسلاك وجل سرورها فيما عهدنا مرورا كالبناء على السباق وأكثر يا جائز لو فهمنا مشروب بالبكاء وبالصراخ وقد لم يكن آدم لا يراها أمن مثلي أن يرضي النقاق وكلا ثم كلا كالأمين كأمن مثلي إلى ثمن اختماقي وإن صافيت إذا ذاك ذعبي Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan inna Allah astafa Adama wa in safaita idan zaka zabi killan masoyi ana ganewa aw qalanta ko zaka yi soyayya da killan masoyi san ba mun karanto ba ko khillul muwa wa lam yakun fihim khillul muwatiqu mun ce ai khillu shine masoyin da ba ka mu kowa wannan soyayya a duniya وقال الرسول سم ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا وان صافيت اذا ذاك ذاك خلا masoyi auka ko za yi abokantaka da masoyi an gani to fata a cin kame manyan milo da duk wanda kaga yana karkata an turafi daga aikin yarinta da wasanni Anis shurahi daga aikin yarinta da aikin wasanni ana gani wa in ka rafihi wanda za ka yi abokatakan da shi in ka gani a cikin asarar rashadi alama na shirya ko gurabun shirya to fajo alka sanya mantu asi wanda za ka yi abokantaka da shi wanda za ka yi abokantaka da shi fafin rahmani ya zama saboda allah za ka yi abokantaka da shi wala ta'adil kada ka hada shay'an wani abu bi taka wallahi da tsoron Allah ba daidai suke ba wazar ka bari ko zarni ka bar itba abin ashabi siyaqi ma abuta rafkanwa duk wani wanda ya rafkana ya bar Allah ka fita ne alaika ina maka umarni in ji bi sunnatin da ka rika sunnar annabi fi kulli halin a cikin kowane irin hali mata ko da yaushe tamarat kai rashin lafiya ta kafi kihu za ka dinga kyata kalkira fi kaban ainihin wato ɗan shirin da aka jika shi an san ɗan shila asali ba san tabara ba ne ɗananta da aka haiko suke aka ce masu ɗan shila to duk wani tsuntsu da ake kyankishewa kafin ya fara gashi da tashi ya fuffuke shi ake ce masa alkira wa kaifa ta yaya fa kaifa ta yaya tanalu za ka samu sururan farin ciki da duniya a wannan duniya mata bayan ko da yaushe tamar kai rashin lafiya ko ta ƙarfi sai ka dinga matar ta kalfa da ta kamar ainihin wato ɗan shilan da aka jiƙa shi da ruwa wa kai fa ta yaya ta garukar duniya duniya za ka rufe ka bi izin eh? ok wada ka bari an ka gare ka almalalata an fahimta yi ka bari an ka gare ka almalalata shine gajiyawa akan aikin alheri wata rafi da kuma jinkiri akan aikin alheri ba mana da summa ba a nahu summa harfu mai harfu atufin wata rafi in an ce wa laƙada halakana ku summa sauwarna ku summa kulna lil mala'ika tasjudu li adama akwai tartibul hadas akwai tartibul ne kaba an fahimta a yi a kai ba sai yaya tana da za ka samu sururin farin ciki fi duniya a wannan duniyar mata ko da yaushe tambarar sai rashin lafiya ta kafi sai ka dinga makarkita kalfirafi kamar ɗan shila wanda aka jika shi da ruwa wa kai fa sai yaya ta burukar duniya duniya za ta ruɗe ka bi izin da ainihin wato girma ya za ta ruɗe ka da girma kuɗi ko mini bayan wa ayyamul hayati kwanakin rayuwa ma ilin salati suna zagewa kullum fan salakan min a fa atba'ahu fa'idan salakal ashirin hurum idan watanni masu alfarma suka fita suka zare wajen da sururi ha mana yace kai mafi yawancin farin cikin duniya ma fi ma a hirina cikin abun da mu muka sani gururan gururin rudu ne kawai kan bina gini ne alas ta ba akan kasar kanwa akan kasar kanwa wa aka saru ta yi haka ce to a ina ganin ana ta mana ana jin daɗi a duniyar nan mutane na fantamawa ya yi ce to wa aka saru da yake a mafi yawancin dariyar ma kaga mutane na yi izlau na da a ce mun fahimta mun gane to mushubun an shafaɗa shi bilbukai akwai kuka sannan wa bisfarashi akwai kururuwa a kuma duk wani abu na duniya baka cika samun shaka ba sai an daga murya dan siyasa sai an ajiye duron ya hau in dan pdp ne ya ce pdp ya daga murya in dan apc ne ya cewa apc ya daga murya idan ka ga mutum wani ya ci mai kuɗi yana neman kuɗin sa haka zai sake shi yana na rinzi ga Allah ba zan haƙura ba sai ya gani ana wani kai hakuri yana billahi lazi la ilaha illa huwa ba zan haƙura ba to mashubu an sha faɗa akwai bilbukai kuka sannan akwai asura ihu da kururuwa shi ma jin daɗin sai ka daga murya waƙad Amir ɗan adam ɗan adam ya makance la baya ganin wannan bayani da ake masa akan duniya aman wani irin makanta yublehi ko wanda ya batar da shi an wuzdin mutsaƙi daga gangara wa shan ruwan daɗin ruwan ƙarau an ruwan ƙarau ai bakalla ya ce a ina ala gafarta malam ai aibin maka ce ya ce a a wallahi ba haka bane sun makalla sannan ba haka bane kada amita ka bakanci aman wani irin makanta afda wanda ya zartu ila sama mai zuwa ga ainihin wato kurunta ila sama mai zuwa ga kurunta a simafi mai tushe ba shi ka bakanci ga shi ba ka ji kurunta da ya kai zuwa ga kunnen ma ya riga ya tushe ila sama mai zuwa ga kurunta السماء كم يتوشي ما يتوشي كل أنا فهمت في حرف من حرف الضال حقيقا قال لك في الفساد والحق التكاثر الرشاد تبصر قد جنى منك الذهاب بفساد ذلك للمآلي صبا منك الفؤاد فلم تزيد جهاد النفس او جو في الجهاد رايت قد عرضت الى الدلال وقلت الى متابعه الفؤاد وقارنت المرأة حيث شاءت اخاف عليك من يوم تنادي في وصار الإمام قلبك في يديها فألبس امرؤ صرف القيادي لقد مريت للسرحان فاسمع نداء الزارعين إلى الحصاد في المنادي كل يوم ولا تلثم من على المنادي كفاك مشيب راسك من نذير وهل بار المشيب من الفقاد وهل يومئذ لك كالبياد يغالب لونه لون السواد أخي أكيد يا أكيد ne sai ya share يا أكيد يا أكيد يا ya fi lau suka fi tsakani zaman ka ba a cikin kanna ba ya ce ka masa ce maka ce in yake to a fi ya fi dan uwana Lugu suka fi fasadi zaman ka a cikin banna a da tsala hakika ya tsare قال كم لبثتم في الأرض قالوا suka zaman ka tsala kuma shi ne tsawaita. ko abu qala alaikum al-ahadu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min kun fa akhlaftu maw'idi qala San me yake faɗa ko alam ya'an lil ladina amanu an tafsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa qala alaihim al-amr qala to lugu suka fil fasadi zaman ka a cikin banna ya kai dan uwa na kada tsala wallahi ya tsaye wa alhaka sai ya shagaltar da kai a takasu ina ba ta an fahimta shi ne ainihin wato abin da ya shafi kurin dangi da dukiya ya shagaltar da kai anar rashadi daga barin shirya ba Allah ya ce alhakumu ba hatta kasu umar da karfi can yana faɗa a cikin shu'ara yana cewa misliki hubul aqad taraktu wa mu'min fa alhaytu ha an ji kama ayin mutu wallahi ana so a iya karatu sai an dawo da kuma sannan za a iya karatu an fahimta ne tabassar ka yi tunani adadin namin tarjihar tafiya zuwa lahira yana kusan tuka shine mutuwa ka yi guzuri a'a ka yi amma guzuri mara fi shi sake wa bitar zalu tun da guzuri ka guzurin salil ma'ari da kake da makomarka samanin kalfa'alu zuciyarka ya karkace daga sunnar annabi ko ai mun ce daga nan aka ce yaro sabihu sabaya sabauta ila duniya wasu lubbi layin ya su ba ka alfazar ya ce ba ka karkata zuwa ga duniya wasu lubbi ba abokin hankali layin ya bai karkata zuwa ga duniya can mun karanta a ashirya me yake faɗa bida a tukar da'awa wa bukurin wa iddatu ba ilin an takawa wa zalika iddatu ha bu'sun wa zillun wa shiddatu بليس وفي الأمان عندك جدة وأقبهنا مرء أخو شيبة النسل mafi munin mu dan uwan furfura yana karkata zuwa ga aikin yara saba yasu qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna to zan karkata zuwa gare su saba min kalfuad zuciyarka ya karkace daga sunnar annabi falam tuzikku baka karkato da shi falam ma zagu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa zagatil absaruhu wa balagatil qulubul hanajir jihadun nafsi jihadin ka ya ka ka zama mutumin kirki a shi shine mafi zama wajibi fil jihadi a cikin dau jihadin daukar makami a nan gurin imam muhammad ba mun karanta ba cewa jihadin daukar makami ai farko ne jihadin ka gyara kanka shine al'afu ba ka bane ka na ganka kada aratta ka bijira ila dalali zuwa ga bata wa kunta sai kai ruku ila mata ba atul zuwa gaban san zuciya ko akwai wanda yake nashi zuwa ga idan ta bata rukari? eh akwai babu wa qadat al ma'asi sai sako ta jaka ba sai sa dan samu jagora ba ka masa kai haitu sha'at duk inda zake so to akafu alayka ina jiya maka tsoro min yau mai tana da ranar kai wa wasu mako wasu yau mai yasma na sai haka bil haqqi ko zalika yau mai ya zuka mai tana ranar kai ne wasara imamu qalbika sai linzamin zuciyarka ya kasance fi yadaiha a cikin hannun saban Allah fa alfatka sai ta same ka ba ta mun karanta wa alfa kullu salihatin ataha ba to fa alfatka sai ta same ka imra'an mutum ne sai ta da salkiyadi mai saukin jayuwa laqad wallahi tabbas nudi ta an kira ka littar halin dan tafiya zuwa lahira li ila fi quraishin ila fihim rihlata shitai fasma ka saurara wannan nida'uz na kira ne na masu shuka filin hasadi zuwa mai firba abin suka shuka wa haka hu yoma mai yoma hasadi yunadi munadi mai kira yana kiran ka shine kabari da azali Kulle yawmin ko da wuni Na haka falata ta sama manna kada ka kurunci anil munadi daga wannan mai kiran naka mashibura a suka furfurar gashin kanka ka faka min nazirin ya ishe ka wa'azi mana ko kuwa wa hal min ruqadishin yanzu akwai wani bacci da zaka ci gaba da yi ba alal mashin bayan ka riga ka yi farfara wa tahasabuhum aqadamuhum min ruku qalu man ba'athana minni mimma waye ta da mu daga bacci mu wa hal min wa'idin laka yanzu akwai wani wa'azi gare ka kalba ya ji kaman fari wanda yugalibu launuhu launin bakin launin farin yana da jayar launin sawadi launin baki yanzu kanka baki ne ga baki daya nan gaba sai fari ya fara fitowa yugali launin farin yana da rinjayen launuhu ko yugalibu yana rinjayen launuhu launin shi farin launin mai launin sawari launin mai ya ba wani abin da wuce wannan ko kuwa sai mai ودنيا التي كذبت منها فطلقها تريه من الفزاز مساعي محاط بقبل وقت أصادفها تصير إلى الجزاز تزحزح عن مسالكها بزرج ولا تركن إليها بالفلاذ وداء ودعها أنك لا تضر رداها فما أسدى إليها ذو النفاذ لقد مزت علاوتها وإن وعزتها بذل قد تهادي وقد نبعتك آيات الكتاب فما تلحد منها من ملاذي أجدت بمؤذن بنئيم الدنيا وقائل ذلها باللوادي وراجع أن لا سراب شرب ومكون بأيام اللذاذ وموت المقام بأرض كفر موحشة بهلس مقابي ومفرقات لا عذب فيها على بلد قصيب من الرذاذي على بلد قصيب ذر ذاذي wa duniyaka wannan duniyar taka allati wacce garrarta kan ruku min ha daga gare ta ki fatsalliku ha ka sake ta saki za'i ne sakin da ba za ka dawo ba turihu sai ka huta min al daga watsewa haka ke cewa amma ana sai ka huta daga kaɗaituwa an gani mata'ibuha wahalar duniya ta shayyibu takan tsufar da mutum kabla wakatin tun kafin ma lokacin tsufar su zakari kuwa idan kuma kwalliyar ne to kwalliyar duniyar ma tasiru tana gomawa ilil da zabi zuwa ga kakkaɓewa. ba za alahun mai juzaza sai sanya su guntu-guntu ya kakkaɓe su ta zaha zaha ka nisanta kullu nasin ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم فمن زهزها عن النار وتزحزح كنيسانتا أما ثالثا لك حلك الدنيا بنت بجهد دقوقي ولا تكن إليها كرك كركة زوا الدنيا في الفلاذ أكتن إمتى وبغن كرجنتا أتكن الفلاذ شيني إبقى واتو ينكي wato a cikin iftawar ko yankin bugawar kirjinka kada ka yi haka wada a haka da an kan gare ka latsa rubu da haka da ka nemi yadda ta ba saboda zunna fahim dukkan ma'abucin cikakken hankali fa ma abda baya karkata zuwa ga duniya laqad tabbas wallahi muzgid an ta kuɗa halawata hajin daɗin duniya da sunnin da kuma sun wa izzatuha wato ɗaukakar duniya kuma ga shi ƙasto hali suna fuskantar juna da zullun da ƙasƙanci ba shi bane kudi ba shi bane mulki ba shi bane kisar duniya to kaddu hadi suna fuskantar juna suna jamrantar juna da zullun da kasance idan mutum yana kan mulki yanzu a yanzu waye gwamna kan da shi ba shi ne na kai ya soka kuma ba yana so ya soka ba watakila waye shugaban kasa ne da ba mai malfa ba ne saboda in kana sama ma sai ka dawo ƙasa ka kattu hazi suna fuskantar juna da zillin da ƙasƙanci yanzu ma ba shi wani za ga an kai shi kotu ba ya gama wa izzatu ha laqad muzijat halawatu ha bi sunni shi shi mai malfa ko to Allah ya kiyaye wa qad nabahatka hakika ta faɗakar da kai ayatul kitabi ayoyin littafi na Allah akan matsalar duniya ayoyi da dama sun faɗakar da kai wadda rib lahum masalan hayatid dunya kama in anzalnahu min as-sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asma'a hashiman tadruhu biha wa kana Allahu ala kulli shay'in mai muktadira fama min malayi ko kaɗan babu wani laɓewa fa kal hadar kamar taka tsantsan min ha daga wannan duniya malam yake a ina mamakin fa bai mu'ujibin ga mutumin da yake jiji da kai bi na duniya da wannan ni'imar ta duniya sannan yace ina mamaki wa qa'ilin ga wanda yake faɗa yace zilluha in wa dunya alantar ila rabbika kayfa madda zilla yana cewa zillun inwa ce ta mai allawazi talabiya ina mamakin mutumin da yake faɗa haka waradin ina mamakin mutumin da yake kaunar an yanala ya samu lantana duhu albirra lan yanala la al'umma wala yanaluna min aduwwin nailan ya samu can ya samu sarabu shirbin shan walwal ne an san walwal ne eh eh abinda ake gani a da ranar in kana tafiya kana tsammanin kamar ruwa ne ana kwada rana to ina mamaki mutumin da yake kaunar an yanala ya samu sai ya samu sarabu shirbin sai ya sha walwal ne ka ku duk mutumin da yake sai ya sha wannan ko wahala na da sarki wa maqbulun an masa kamunga an san kamunga to an masa gwado bi ayyamin da za su da kwanakin jin daɗi ba shi Allah ya kira alƙiyama yake zalika yawmut takabun ba ranar gwado saboda fal yawmal na amanu mini kufari haƙuna idan kar ya kashi wa abu a kasuwa idan naira ɗari ake siyar da shi ko naira naira ɗari ake siyar da shi ya ka buga ma aka siyar maka dubu biyu idan wani ya zo in abin ya mai daɗi ya za ka ga yana ma yana ma dariya kuwa sannan ana cewa magbun da ma'anin kamun ga amma dai asalin magbun shine gwalo an gani sannan wa mufil muqamin me fifita bagire ne an fahimta ai bi ardin da kasa wanda yake kafarin fako an san fako an gani wanda muwahashatin mara iya da kewa ita wannan fakon biha a cikinta akwai listin barayi mugazi masu kawo hari a ciki a cikin ina ne kasa faƙo wa mutsayar makali mai fifita bagire ne bi ardi kafarin da kasa faƙo ita ce duniya in ka haɗa duniya da lahira ba komai a cikin cikinta muwahashakin wanda mara ɗaya ne kewa biha a cikin wannan duniya akwai listin barayi an fahimta magazin masu kawo hari akwai mutuwa ko da yake za ka yi masu ɗauke ka sai gaba da kai ko kuwa sannan wa musulun ƙa'ati mai fifita bagire ne har waye ne wanda bagiran nan an gane ko wa musulun ƙa'ati mai fifita fako ne ne fakon da idan an yi shuka la'ushi ba su ha yawa ba ta fitowa yanzu fako duk wanda ya san ƙauye fako an da a shekarar ɗari ana ruwan an gama yadda kaga ta tsina ka zagen shi to sai ka lokaci kana so za ka shuka kuma ta fito a kan fako zai yi ala baladin akan garin nan na aljanna kafili mai ciyawa sun razafi ma'abucin zubar ruwa ko da wani gari ne kasi ita ce aljanna dan aljanna ala baladin akan garin nan na aljanna kafili mai ciyawa da yawa zirra zafi ma'abucin zubar ruwan sama ko da ana gane an fahimta ai kaga shi ni'imar ba ta ne ba ta karewa inda ta ainihin wato aljanna ce ina ba ta an fahimta sai ne harfi ne? harfin ra duniya wa masu yi hajjami an suwa rufe manami a wani gubari halinnu a mahu fiha zarna suwa zillin ya zuwa ma'an na hari tafakar aina arbabu saraya ulu kairin wa mairin wal manari wa asabul mada'in min mulukin wa asabun وأرباب الثواب والإشار وعين الأقدمون ندى وبعثا النظام بلا دار القرار وعين الأولون ذوي الكرامة وعين السابقون للفخار وعين القرباء للقرن منهم من صارت أصحاب القتال سألتك أين من نصر الرسول من الخلفاء وشم الكبار كأن لم يكونوا أو قال لم يخلقوا أو لم يكونوا سوى أثارهم أهل الخيار وفات الأنبياء وأولياء وهل شيء يصال على البواري hal shin a duniya wannan duniya wa ma fi da abin da ke cikin tarjumi an gabaki dai wani abu ne ai ba wani abu ne wafa sai kawai ru'uyar manani gani ne na mai barci kawai aula gubaru ko kura ka kwanta kai ta bacci ka zama mai kuɗi ka yi waye ka kana farka sai da yadda kake haka na kai ko kuwa da haka wannan halin istibhamun ne da ma'anar nafi ai mad duniya duniya wa mafi da abin da ke cikinta ba wani abu ne jami'an gaba kiɗa cewa face kan ru'uyar manami gani ne na mai bacci awul gubar ko kura wuduhun yawon irin alaiha gabara halin nu'ama ushin ni'imomin duniya fiha halin ni'ama ushin ni'imomin fiha a cikin wannan duniya in nazarna idan muka kallo na hankali ai ba wani abu ne cewa face kan zillin inuwa ne ya zura da yake gushewa ma an nari tare da wani da safe inuwa ba ta fito anan ba sai ka ga in an jima ta yi ko dai ka tashi ka matsa ko ka zauna a rana ko kuwa to yanzu nan za ka ga mutum akan wani matsayi gobe kuma ya sauka daga matsayi tafakkar to ka yi tunani aina ina arbabar sadaya wato shugabannin ƙananan yakukuwa da annabi ina suka kalifin wani ina suwa ina suwa ina suke ulu khairin ma'abuta alheri wa mairi sannan masu aunawa ko miro wala miru ahlana wa nahmalu akana wa nazadu khayla bari mai shi ne aunawa wal manari da kuma ainihin wato hasken fuska sannan ana cewa manar da ma'anan hasumiya an fahimta yi wa ashabul madaini ina ma wanda suke gina binani an fahimta yi wanda suke gina binani al madain jam'i ne na madina ina ma abota gina birane ina nufin min mulukin na masu mulki ina su zarkar ne suke ko kuwa wa arbabu sawafin ina ma abota in garman doki shine annabi Sulaiman dan mai Allah ya faɗa a suratu suratu sabai iz urida alaihi bilmi bil ashi safinat al wa arbabu sawafin kenan sanan wal ishari sanan masu yawo akan raƙuma shine annabi Yusuf da ɗan uwan shi da yake izhabu fa tahassasu min Yusufa wala ta asu min rauhillah innahu la asu min rauhillah dan Allah ya faɗa yace wa ilal isharu idan raƙuma masu ciki aka sake su banza ba masu su wa ainihin al'adamuna ina mafi girma suke nadan wajen kyautawa wa ba'asan tsananin yaƙi duk ina na'am tabbas zahabu duk sun tafi ila darul qarar zuwa gidan tabbata ko alam tar da ladina baddalu ni'matan lahi kufran qawmuhum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar qarar ba je sa inda dan adam yake zauna a cikin makafin ya zo duniya Allah ya kira shi ya ce masa qarar ko qarar ko ya mai ta qur'ani da yawa Allah yana fadan cewa qarar wa nuqimu fil arham ma nasha'u qarar wa aina al-awwalun ina na farko suke zawul karama ma karama ina ibrahim wa aina sabiquna ina magabata suke wa sabiquna al-awwaluna ladal fakari ma'abuta ainihin a wajen alfahari akan a wajen alfahari wa aina al-qarru ina qarnin tabi'ai ba'ad al-qarni bayan qarnin sahabbai minhum daga gare su min as-sadati na shugabanni ashabul qutari ma'abuta ta da kurayya ina suke an fahimta wasu na fasara da ashabul kutari ma abuta romu yi an gani amma dai zai fito a fassara shi da ashabul kutari ma abuta da burayyaki domin kalman katara an gani ya qaturu kataran mazgarin akan ke katara ya qaturu qataran shine idza dayyaqa an-nafaqata ala iyali idan mutum ya kuntata ciyarwa akan iyalin shi ba shi wani Allah yake wanda zai idan an faƙo lam yusrifu wa lam wa lam yaqtu wa kana bayna zalika qawa sannan akan ce alqatru da ma'anan albukul rowa Allah yake qul law antum tamliquna khaza'ina rahmat rabbi idan min la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu atura dan adam katuri yana da mugun ruwa wa kana al-insanu katura ko kuwa ina fata an gane sannan akan ce katara ya katuru da ma'anan asawabi shine baki Allah ya ce wuduhum yawma irin alaiha a gabara tarhaqu hami katara baki ya rufe na haka ulaika humul sun fajir sannan akan ce katara ya katuru abinda yake ainihin wato lullube fuskar dan adam na baki shi yasa a suratul nas Allah ya faɗa cewa wala yarhaqu mu qatarun wala wala zilla wani abu na damuwa ko kaskanci ba zilla da fuskarsa ba kun ga wannan yana daga cikin amfanin karatun lura in ba haka ba da ka buɗe baki wallahi yi magana wani gurin za ka ai ya ai an samu matsala an fahimta ai wannan karatun muke so ɗaliban sunna su yi haƙuri su dawo su yanzu asali kuma dama wannan shine karatu wallahi ba dole mana yanzu dan mutum ya yi tafi kaga kace mai majalisa wannan za ka karatu ya karanta an fahimta yi asali wannan karatun da kuke gani a sa littafin min gilafin ila gilafin a gama shine asalin karatu wancan lalura ce zamani ne ya kawo a yi a a yi shi ke in ka samu dama shi ke ko kuwa sa'altuka na tambaye ka aina man nasarar rasula ina wanda suka taimaki annabi min al-khulafa ina khalifofi yi wa shammi sannan masu tashi masu tashin karan hanci ko sannan alkibari manya wanda hancin sai ke dogaye ne kowanne kyakkyawa daga cikin su sun san yana daga cikin alamar ke shine ake kana da dogon wa ya sa zaka mata sun zauna suna nesa ba ayya ai hancin da nasa dogo ne kamar fesa ko to duka waɗannan ka allam yi ku kamar ba a halice su ba aulam ya kunu kuma kamar ba su kasance ba siwa fati asarihim wato gurabin su ahalin siyari ma'abuta ainihin wato alheri wa fadal anbiya wa annabawa sarrabauta wa auliya da kuma ainihin wato waliyan Allah wahal shin yanzu wahal shehu akwai wani abu ya yusanu da ake tsare wannan abin alal bawari daga halaka akwai shi kuwa babu sannan yake faɗa ƙali su bahana kama kana yin bazina na an nasta da min duniya min auliya a walakin mata a mata'atahum wa a hatta mai. Wakanu kanu qauman bura to bura shine haraka jam'in ta shine qawa alam tara ila alladhina baddalu ni'matan la yakufran wa ahallu qaumahum daran qawa wa hal shay'un yasanu anil bawani wa hal shay'un yasanu anil bawani an fahimta yi an gani sai mai harbo zai ko أيا تزري فتاة المال نحوا ولم يعلم بأن الدار بادي أيخلف فيه ما حواه وما فيه قلت من اعتذابي ويطلب دولة الدنيا جنونا وينسى ما لديها من حمادي وما أغل وخيم لرائه ودولك أبو خالق المخالي ونحن وكل من فيها أطلب أناخذ من الانتهابي ونعد عن قليل قائلين أتنا من الظهير على الوفاذ ذهلنا كأن لم على نسل الأول بلا نجازي تنبه إن تنبه إن عاشقها يعيش على طول التعاون والنفاذ ولم نعلم بألا لوس فيها وهل وهل تمهلهجة بالمجاز ولا يسر في الدنيا بفره ولا بتفرد غير الاستياذ وقوع هذا لون ينزل لو كنت صلى bari mu yi wannan sai mu sai mu tsaya nan a yatazzul fata yanzu saurayi yakan yi takama bil mali da dukiya zawan dan girman kai walam ya alam bai san cewa bi anna dara zamani ba yana kawo masa harki ba shi bane aka samu gazu ya yi ho? zamani yana ya kashi ay aqtalil fati yanzu saurayi yana takama bima hawahu da abin da ya tattaro na dukiya da mulki wa ma fihi abin da yake cikin sa mai min iktizazi na takaman nan ya huce yana kuma cewa wa yana neman dawlatar duniya daular duniya dununan dan hauka wayansa yana manta ma da daiha abinda ke tare da duniyar min amari na yaudara yaudara wa mar'aha makiyayar duniyar nan ba ko wallazi akhrajal mar'a annoba ne li ra'ihi ga mai kiwo a cikinta. ko kuwa wa daulatu a daular duniya mukhali an cakuɗa shi da bakin ciki wani hannu mudin nan wa kullum man fi haka duk wanda ke cikin duniyan nan ka safarin kamar matibi ne kawai ana ku wanda suka durkusar da dirrawahi da ababen hawan su lil jihaz dan shirin tafiya falan ma jihazahum bi jihazi tanadau ana kira an qaribin nan kusa qa'ilina suna masu cewa da namin nan dalilu tafiya ya maraito ya maraito wato yayi kusa kenan ala wa fazin akan lallawa malam yake jahilna muka muka jahilci ita wannan duniyar ka allam nafsa biha kaman ba mu taba gwada ta mun ga take ba ba shi yasa Allah muku tafi a makaranta ba sai a ce akwai al ba jarraba kuma a ce akwai mai imtihan ala na kadil uhud akan warware alƙawarin da duniya take da shi bila najazin babu cika ba ta taba cika ba tanabba ka faɗaka inna ashiqaha mutumin da yake begen duniya ya ishi ya kan rayu ala tuli tahawul akan tsawon wulakanci wani nifas da kuma jinkirin tuba walam na alam ba mu san cewa bi Allah lissafiha ba a zama na dindindin a cikin duniya ba wahal shin tumha ana shafi alhaqiqatu abin da yake tabbas ne bil majazi da abin da yake ba tabbas ba ina ba ta an fahimta dan haka ba lokaci da ya kamata mu tsami bayani akan me haqiqa me ne majaz amma alhaqiqatu fil lugha shine ma'abar abin da yake ainihin wato a wucewa ko ma'adda ko abin da ake yin sukuwa ko mamar an fahimta yi ko mukafi'in abin da yake isuwa da ana ce masa ainihin wato alhaƙiƙatu a'a almazasi a yare na larabci alhaƙiƙatu kuma shine ashe'u sabitu abin da yake tabbatacci almajazu kuma shine abin da yake yana wucewa don mai Allah ya faɗa a suratul qaf cewa kullum kazzabar rusula fa haƙa ne kowanne daga cikin ci ya ƙaryata manzannin Allah da haka fa haƙa wa'i sai azaba wa ya tabbata a kan zaka alhaƙiƙatu fil luga shine ne mai shayu thabitu abin da yake wa tabbatacci al-madadu fil luga shine ne mai almamaru abin da yake wa wucewa to wani abu ne wanda yake tabbatacci ita cewa duniya ko to hal tum hal haƙiƙatu eh lahira ita ce haƙiƙa ko to duk mun da mun ce alhaƙiƙatu haqiqatu fil lugha shine ash-shay'u ko to hal tun hal haƙiƙatu in za a shafa abin da yake tabbatacce ne bil majazi da abin da yake wucewa ba za a kuna fata an fahimta domin dawo kafin mu dora da haka wala ta kasar kada ka rutu fi duniya a wannan duniya bi farin da yawan farin ciki wala ta fari da to ka sani babu farin ciki fa gairin istiyar idan ba ka tsallake sirafi ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله a أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم